ko da yau ba sai ya ga wani lasaka yace da na san kana gani na da na je ka da wannan mashaci da za ka zo kana da yi da cikin laifa haka ga musulunci ba a sallama ga taga bayan mutum ya kamata an samu shi ba ba an samu kada ya ji haushi ka zo ga kowa ka yi sallama ka yi wani abu da zai bada alaƙa cewa kana nan ko an sa ka ce ya eh, shigo in an ce ka shigo magani in an ce ka jira ka yi an ce ka koma ka koma wani ya rasu da lahi dakin mahaifiyata ni kaɗai ka mutu hidima ta ka ina shiga ne eh, ta ɗan shiga ne eh, ta da duk zai shiga sai ya sallama ya ce da duk za ka shiga ka yi sallama ka yi istinasi ka nemi izini ya ce hidimar na da yawa zan shiga in hita in shiga in hita sai na yi sallama na tsaya wannan nemi izinin ce annahu salamu alaikum wa yusabbih kullu salamu assalamu alaikum subhanallah walhamdulillah ko da ke wani akwai bako wanda zai shi kamar da so da kuru da tura biganin sirrani da mutane da shiga gidaje da nakuna ba tare da neman izini ba majalacin buratun sai wata mata ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ta ce ana kullu bi baiti bi halati la rubba ayyara ya ahadu dai kan kasance cikin daki na ko cikin gida na halin da yake ba da sauwani ya ganni a cikin wannan hali kuma sha an yi kula baita halin ya da hulu faƙa kuma ga al'adar mutane mai son shiga ɗakin mutane ko gidan wani kawai sai ya shiga ba tare da sallama ba ko neman izini to ita wannan koki fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka ya ku masu imani kar ku shiga kunan da ba naku ba ko gidajen da ba naku sai kun nemi izini ko yin sallama ga masu ita shi ne ku sai assalamu alaikum ya shigo shi sai na umar sai ya ce ma a yaɗa kuna umar umaru ne ya shigo zalikun neman izini da sallama khairun lakum ya fi gare ku da dukkanin duniyar istihrarin daga shiga ba da neman izini ba an ce ku rika neman izini ku sallama la'allakum tadhakkaru ko cewa za ku wa'azantu da abin da ake koyar da ku da ladabin zama tare فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم yamma ku samu wani mutum guda cikin gidan nan ko dake da wanda zai maku izini ba ba na ta da kuluha kan ku shiga gidajen nan ko dakunan nan ba hatta yuzana lakum sai an ba ku izini wa gina lakum irji'u in an ce muku ku koma farji'u to ku yadda ku koma kuwa karɓar umarnin nan azka lakum ya bi tsarki gare ku wallahu ma na alim Allah macikin sani ne da abin da kuke aikatawa to kaga mai zuwa sai ya daga labule ko haɗa ido assalamu alaikum to sallama me za ka yi ka hazo ka ɗaga man labule ka guda cikin ɗaki ko ma ka shigo ruka sannan kana leƙe ƙure ɗaki salamu alaikum ba a haka nan ko ba a sallama ga taga ina nanatawa saboda mutane da yawa sai a zo ga taga mutum sai a ɗaga labule sannan a ce assalamu alaikum kuma an tabbatar da ƙila ba ka son a ganka lokacin ko kuma kana ma ni ila baka da lafiya mutum ya zo ta gagga. ya daga maka labule ya faɗa ma sallama kuma ya sallama ya koma nesa da kai madadin ya tsaya da in ka cewa alaikum wasalama zai ji sai ya zo ya daga labule ya kullo kai ne assalamu alaikum sai ya koma kamar ta tabiyar ko shidda duk da ka ansa ba zai ji ka ba kuma in ka tsaya kimtsa cewa na wulakanta mutane ya kai in ka mai sallama sai ya gada ma ya ansa ko sai ya gada ma ya ce ka shigo wannan duk ya saba ma ladabin musulunci in ba ka da damar ganawa da mutum kar ka zo amma in dai akwai bukatar ta kai hakuri har bukatar ka tafiya ai an ga mutane suka tawo wuri su yi awoyi suna jira daga baya ma a ce musu ranka ne da ya ce bai da halin hitowa ku je sai gobe kuma godiya za a yi ko gobe dawa za a yi to idan an rena wanda yake ba shi ne ba za a zo ana korafi ai bai a sai ya ga dama to wace ka taho kana wani ya khabba fi khilafatihi sai da wani ya khabba ba a zamanin yana sarki musulmi ya zamo ya usu fil layl yana yawon rangadi kenan cikin dare wato shine yawo don a gane masu abin da ba daidai ba cikin dare saboda sanin lokacin rankana ne to shi ne yana zuwa da kai ne ba wai sai ya tsaya a zo a ba shi labari ba ya husu yana yawo cikin dare don sanin halayen mutane da kuma hana balla ya zahabi ya tahassasu a khabarin nas yana yawo yana neman binciken labarin mutane to da daɗin shi ba cikin gari kawai ba har ƙauyuka yana zuwa ya taɓa zuwa hangi wuta da alama wani ayari sai ce ma tafiya ta mu matsa wani waɗancan magani mai ake ciki sai ya je ya samu ayari mai dare ya ci masu suka sauke kaya suna hutawa har gari ya waye ya ce to wani ai bai kamata mu taimaka su ba zuwa mu sata mu tsaya mu gadin su ko sai suka yi ta gadin mutanen na har sa'i sai da na umar kenan sannan ya tafi yana irin wannan yawo ya ji wani gida kukan yawo ƙarami ya tsaya ya sallama ya ce ku kama yaron nan mai kuka kukan shi ya yi tsanani ya wuce can ya dawo wannan layin ya koma jin kukan yaron nan dai nan gidan ya koma ya sallama ya ce yaron nan a kama shi kukan shi ya yi tsanani ya wuce can kuma ya sake dawowa ya ji kuka ya sallama ta ce kai shi wane ne ya matsa da mukama yaro ya yi shi da yi don haka ba zai kwana mai kuka yake yi sai da na umar shi ne bai yanka ma yaro kudin abinci sai an yaye shi don haka muke yayi tun yaro bai isa yayi ba don a yanka mai kudin abinci mu samu sauki ya ce wani allah umar dan musulmi na wani kashi dan musulmi nawa ne kashe da sahinsa aka kira matan nan ya kira shugabanni ya ce ko ji abin da aka yi jiya don haka duk dan musulmin da aka haifa a yanka mashi albashi ba wai sai an yaye shi ba kun ga wani yawo kenan da kuma da ya ji iske wata yara suna ta kuka da tukunya dora saman wuta ya matsa ya ce wai Allah ya yara ke ta kuka ta ce marayu da yunwa suka ji Allah ya isa mana ka sarki musulmi kamar nuna haɗari ya ce a sha mu ya Allah ta ce wani irin a sha ya zai ban da yunwa kuma ga mu da marayu Allah ya isa mana. Allah ya kawo da shi ya ce bari zagi da ile bai san da ku ba ta ce bai san da mu ba ya gaya ma Allah gobe kiyama bai san da talakawai shi ba ya fashe da kuka ya dawo da mali ya ɗauko buhun gari da mai da gishiri da sauran abubuwa khadimin shi yace sarki musulmi na ɗaukan maka yace kana ɗaukan mazuni na gobe iya mace ba lori sun ka zo da garin nan da kayan abinci da ba tambaye ta yashi to kike da huwa ta ce duwatsu ne na hasa wuta su yi tsammanin abinci ne su yi bacci Ya samu sauki duwatsu ce da ka abinci ce a zubar da ruwan a zubar da duwatsu aka zubar mai ba da ce ina ganin hayakin wuta da bilan wuta da gemai sai da ɗaƙuma yana hura wuta da baki ne ya hasa wuta aka aza abinci khalidin shi ta mutum ya ce a'a sai na tsaya an tuka abincin nan yanan nan sun ci so koma suna dariya suna wasa idan muka same su suna kuka su ne tafi aka zo ita bata san wani ne ba aka ta hira gidan kai ta hira a abinci ya dahu aka ɗiba aka ba su a mace suna wasa ya ce to gobe ya sa wani sauƙin musulmi ki ba shi bayani ta ce allah kashe shi ya ma sauƙin musulmi wanda <laughs> oh, irin imani na ka aika ya kamata ce shi shiga ce hawa ki yi haƙuri ki ce mini ka wani umaru ban zuwa wuri shi. ya yi ta lallashi ta ce to dan ka tun da ka ce ta yi zan taimaka wuri shi ya ce to ki tahi wani na ya kuma tattar gidan sarkin musulmi fahimta sai ta ga umar ba anya da daddare hankalin ta ya tashi ta kama na ce a zo goyi allah zo aikin taimake ki yi haƙuri kuma na ji abin da kirkin cewa zan gaya ma allah na ban wani musulmi cikin yunwa da masuwa yasa aka yanka mata albashi kuma aka dinga kulawa da irinsu irinsu tunan muke gaya ma gwamnoninmu da ciyarorin da shugaban ƙasa sa gaya ma Allah halin da Najeriya take ciki sun sani ko ba sani ba in suna ganin suna da uzuri tallafin da suka yi in ya isa to su haɗa ma Allah sai Allah ya su in kuma ba haka ya kamata su yi ba wannan dai su da Allah za su gaya ma Allah cewa sun riƙa Najeriya lokaci kaza gero ya buwaye talaka dawa ta buwaye ta buwaye talaka ko mai kuɗi ba gero ya buwaye mai kuɗi dawa ta buwaye mai kuɗi balle talaka za su gaya ma Allah irin suna da hujja su aje a musu ba sai sun gaya mana ba su gaya ma Allah ko su da subsidy ko faɗuwar dala ko wanda musu ba amsa su su riƙe sai an kai gobe kiyama su gaya ma Allah sanda ina gwamna lokaci kaza zuwa lokaci kaza a Najeriya sanda yana shugaban ƙasa kaza zuwa kaza a najeriya ya allah ka je-ka kaji abin da ya sa talakan najeriya ya shiga halin niyasu ko mun ta ba da tallafi mun ta kaza mun ta kaza to in allah ya amsa mu babu nomu Idan eh, haka su sani in kuma suna iya wa su sauwaƙa sai da umar dai ya ce mata sarkin musulmi bai san da ku ba ta ce oh to zai gaya ma allah bai san da mu ba kuma shi a shugaban da haka su ma su ba hujja su duka sai an ce gobe kiyama su gaya ma Allah me yasa Najeriya ta shiga halin miƙa su duk bayanin da an gare su su yi kokari su gamsar da Allah ko ba sai mun gamsu ba sai Umar ya zamo yana yawo cikin dare yana binciken labarin mutane saboda ga illar da ke akwai ya gyara fada da maidan ma'ahu ibnu mas'ud cikin wani dare sai ya tafi irin wannan tafiyar da yake yi da shi da abdullahi da mas'ud ba ta ya a hadin dinar nas sai suka zo gidan wani mutum to da suka zo sai ya dora jin motsi irin kaga in ana kiɗi ana rawa za ka dinga jin nono da alamar da ya kiɗi to kuma cikin madina maza Allah suna alaihi a dare kuma unguwar da bai dace ba a ji ana kiɗe-kiɗe ana motsin da bai dace ba sarkin musulmi ukar ba zai wuce ba fala zara umar shi shudukin bani sai ya leƙa ta tsagin ƙofa fara'a shayatan kabiran sai ya ga wani tsoho tsoho wa ba a hamran ya ajiye giya wa innahu mugamiyatun tubannahu wayar musu kwaye yashrabu <laughs> tare da shi akwai wata mawaƙiya ta mai waƙa yana rawa na shaidiya. kuma musulmi ga duba umar umar hushi ya kama shi ya hushi a ta sauwarin jidara har ya kama bango ya hau tun da ba mu da kowa sai ya karu ya kama bango ya tsallaka shi da cikin gida wada fala alaihi ya wada cikin gidan nan wa qala la yace bishi misluka min da muslimina في هذه الحالة في هذا الوقت من الليل في هذه البلدة kace haba wani musulmi irin ka a same shi a wannan hali wannan shekaru naka a cikin wannan lokaci na dare a wannan gari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ka zo kana cikin wannan hali ga kana matan banza ta da maka kiɗi kana rawa da waka kuma kana shangiya irin ka a wannan shekaru eh a wannan gari faɗala to da gudu ƙwarai ba faɗala sai ce idan eh, lifin kalami ya amir lamomini an sifni waƙaɓar mini an aƙoru ya ce sarkin musulmi kai mai izini yi magana ya sarkin muminai kai mada adalci ka karɓar mai in ce wani abu abin dama in kare kaina ƙala umar ya ce alaka mata gol kai yanzu har kana da abin da za ka ce ala ya ce na'am lima a ƙulu farai ku yana da abin da zan cewa kai mani izini in yi magana ala ya ce kul to yi magana ala sai ya ce mu wasu a laha maratan wahida na sabi allah sau ɗaya wa asaita thalasa ratin. amma kai kayi sabo uku kayi sabo uku ni na yi guda nahaka Allah an tajassus Allah ya hana ka yawon binciken aibobin mutane na bari dare yayi na zo gida na na kulle gida mai ɗan bincike na ka balle da Allah mana sai ka bincika ka gane ban da kirki Allah ya ce ko wala tajassasu kada ku bincike aibin juna sannan cikon ya ce wala ya ga tabba a dukun ba wanda ya game kada ya giba in ka ga wani karka kai ka faɗa wani kai karka bincika in wani ya bincika ko ya gani faɗa ma karka faɗa ma wani ba haka Allah ya ce na sarkin musulmi wa kad tajassasta ka zo ka binciken aibi na ban zo da rana ba ban zo da titi ba ban je gidan wani ba babban gida na gode ba ni an da cikin aibi na haka gano na sha giya ina rawa da ba matata ba kaji ne neman na ɗaya sarkin musulmi ka san iyakar demokuraɗiyya na yanci ga talaka ya challenging mai mulki wani haka an tasawur sannan Allah ya hana ka hau katanga ka tsallaka gidan mutane ba da izinin su ba wa tasawarta ba da khalqa min ba kai kuma ka kama katanga ka tsallako baka yi wata koha ba don gidana duk kulle yake da baka hau katanga ba da baka shigowa ciki to wai baka izini ka hau katangar mutane ba Allah ya hana ka sarkin musulmi laihin ka na biyu wani haka alin duhuli bi gairi idinin wa qad dakhalta bi gairi idinin yace kuma Allah ya hana ka shiga gidan mutane ba su yi maka izini ba kai da ka shigo waye maka izini ne maka izini ba maka izini ba to wacce ka shigo gida da ba Allah ya hana ka ci anta ta amirul mu'minin عصيت الله ثلاث مرات فلي أن أعصي الله مرة واحدة <laughs> لا تقصد yace kai da asirkin muminai gaba daya ka sabi Allah har so uku yanzu yanzu ni guda to ni dan na sabi Allah so guda bi Allah kai da aka koyi da kai kayi uku ni guda qala lahu sai ya ce mashi astasmi'uka da Allah ka yafe mani ji don Allah imanin sai na Umar astasmi'uka qala lahu sama hatuka da ya ce to na yafe maka to kaga shi dai sai na Umar laifi ya tabbata Na shi ma ya tabbata to ya ce a yahi mai an yahi shi? ko to tsora wannan tsohon a za a yi da shi da gobe ta yi yasa an ka kamo shi ya gaya masa na alim na bi ɗalibin cewa jiya kunji kunje da muka da tsoho don haka a mai haddin shan giya sai alim na ɗalibin ce to sarkin musulmi ya ce allah ya ce a kawo shaida ina wa a shaidar ka ce ni da kama shi da kai na ya ce haka sarkin musulmi kai an mai ƙara kai a shaida kai alƙali ya ce ba yi ba ta yi ba in ba da shaida to ba a hukunci ce to lalle ka mu bi mu ta yace ai ta mu ha gane ce, to kawo shaida a cikin dare ne yace to Allah ruwa bai asiri ku dai an ko samu shaida ko ko in yace ya yadda to sai mu zo yace a ni ban sha giya ba ko ku kawo shaida babu shaidu yace ba Allah ta na sallami shari'a <laughs> da an samu shaidu da an hukunta shi to amma dai ka ga cewa shi ne mulki wajibi ne da hanyoyin da zai san labarin talakawan shi karamin abu da babba kada ya dogara da masu kawo rahoto ko kuma kawo fayil ya kamata ya zama kana da yakinin mutanen da kake kiwo kuma in aka yi ta zama cikin ɓanna ko cikin matsuwa wannan ba uzuri ba ne ka ce aiki ya yi yawa ko ko ba a gaya man gaskiya ba akwai wani shugaba na gwamna da aka ce don an yi kaza da kaza da aka yi duk ba komai an yi ba komi har kai da an ce masallaci idi ana mishi a to ana tsini lil'asaf mutanen garin sun zo wuri mai sun fito sun suka bauta hili idi sai aka ta jihar su wallahi hadda kuka yi ina gobe ke ga malamin tala cewa wallahi ce ma akai halin bai kai haka babu damuwa wallahi tallahi mala ce ma an kai ba komi sai ga shi cikin yan garin mu uwaye na ana zagi na ana jifata da kuka shi ga malamin tala to da haka ba wasu abin da za su gaya ma Allah ba kamata yi kana shugaba ka bari a sadu da kai ka san me ake ciki sannan ka samu lokacin za ka dinga sanin wasu masu kawo ma labari littattu inda ba ka iya zuwa ba wai ka dogara da waɗanda ka miƙa ba ai wani shi ke kaza wani to kila wani daga kaza kila shi an macuci kila shi a azzalumi to zai kawo maka hukunta kan shi da kan shi ba zai kawo maka ba da haka a tsoron Allah kuma a gyara abin da ke bukata a gyara musamman tsananin talauci da abin da ake ciki na hawa-hawa farashi a Najeriya da kuma tsananin tsadar rayuwa da munin rayuwa ga kowa da kowa Allah ubangiji ya yaye muna albarkar maza Allah sallallahu alaihi wasallam kyare da aka yi muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi amma dai talakawa na cikin halin kakanika duk Najeriya ga baki daya da ya ce ma tsoho ka yahi man yace na yahi maka fa kharaja umaru ya umaru ya garibu ra'asahu sai na sai ya fito gidan nan yana bugun kai shi yana wayin umar in lam yaghfir Allahu lahu wayin umar wailaka ya umar kullun nasi a'lamu minka yace kai tonka ya umaru in Allah bai gafarta maka laifukan ka ba kai tonka ya umaru kai tonka ya Umar dukkan mutane sun fi ka sanin addinin su ya umar haka sai da umar karɓar gaskiya lokacin da aka samu tsadar sadaki ta yi tsanani aure ya zama kakanika ga wasu mutane ya hau mimbari ya ce jama'a Allah ya sauka muku magana aure kuna sananta makanku da haka daga yanzu na ƙayyade sadaki da hidima aure da kaza da kaza ga abun da za a yi sai wata mata ta ce a'a sarkin musulmi ina tambaya ni a tambaye ki ta ce Allah ya ce in aratu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataytumu ihdahunna qindaran فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه ألا لا تنبيع cewa in kun tashi canza mata ku saki wani ku auri wata wadda za ku saka kun ba ta ƙinɗari to ku sake ta kaf ku karɓi komi daga ciki ta ce sarki musulmi ƙinɗari dinari nawa kenan wato ƙinɗari ga larabci dukiya mara iyaka Allah ya ce kun ba ta dukiya Allah ɗaya san iyakarta ka kwashi ko sisi ta ce ya za ka ƙayyade mana arzikinmu da Allah ba mu mata ya ce a ba mu dukiya mai isan mu kai ka ce a ba mu kaza to faɗa mana ƙindari nawa ne sai ce oh Allahu akbar har ta so hudu mal ilimi jama'a na ya magana ta kowa ya abin da ya dace shi aure na da sauƙi amma kuma dan riko ya san kire shi kai idan ka je gidan mai kuɗi ko mai mulki dan neman duniya to duk abin da an ka asa gare ka kai ka kai kanka kowa ya san matar shi in ka wuce wuri ka tai inda ba ka ba dan an tsala maka sadaki kai ka kai kanka sannan kuma a dubi tashin farashi abin da zai sa mace ta dan ji sanyi da zuciyarta nawa ne amma kuma aka dubi cewa shi dinari ba a ga cewa ya isa ba ko rabi ne sai aka ce rubu'i guda a kasa hudu ga lokacin manzo Allah ya faɗi wata bayani alaihi salam cewa Allah da Ali Barau ya saci ƙwan kaza a yanke mai hannu saboda ƙwan kaza ashe rubu gida ne kamar ƙwan kaza kenan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sadaki in ba ga masu imam Malik ba ba magana rubu dinari in dai ta yadda ta yadda to shikenan ai ta aure to amma a ba saboda Allah idan aka ce kuma a saki abin wawai da yanzu halin mutane to kullum ko a aure kullum a saki kullum a aure kullum a saki don haka a daidai maslaha duk da cewa dala ba ita bace dinari ba ka ba ita bace mizani ko ga malikiya don haka cewa sai an kai sadaki dubu ɗari da arba'in wa adda su ƙauye ko gari dubu ɗari da arba'in na sadaki ko da ishirin amma kuma aka ce a dawo dubu ishirin ko dubu goma ko kuma in ta da ka bata naira goma ko naira hamsin shi ke nan, kuma wannan abu za a lalace ita rayuwar da aka dai a duba abin da yake shi da maslaha tsakani ba wai a ce sai ka ba da dubu ɗari da ishirin ba ko da arba'in ko kuma a ce a wai babu karanci babu haɗi la haɗa la ƙalli sada duk al'amari in ba iyakance shi ba to sai ya zama kuma fauda ta yawa a ciki laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra mas'ulatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun laisa alaikum junahun ba laihi a kanku an ta da ku shiga ɗakuna ko gidaje ghaira mas'ulatin wadda ba kowa a ciki wadda ba a zauna ba fiha mata'un lakum wanda akwai amfani gare ku a cikin shiga da an ce muku samu kowa ciki ba wanda zai bai da sallama ko ku shiga to gidan da yake kana da kaya ciki ko kana da wani amfani a ciki babu kowa ciki wa zai mayar ma da sallama to haka aka ce in dai ba kowa ciki kuna da amfani a ciki to ba laihi ku shiga to ko shi ku ana so ka ce assalamu alaikum saboda mala'iku za ce maka wa alaikum assalam wallahu ya'lamu ma tubduna ma taktumu Allah ya sa abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa in kun koya alkhairi Allah ya sani in kun koya sharri Allah ya sani kullu lil ya yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un قل mu'minina ka gaya wa mu'minai yaghuddu min لا amma لهم yahillu lahum nazuru su idanunsu daga barin abin da kallon shi bai halatta ba gare su wa yahfazu furujahum amma la yahillu lahum fi'luhu su kiyaye farjojinsu daga aikata abin da bai halatta ba gare su zalika rinje ido daga barin kallon haram da kiyaye farji daga barin aikata haram azka lahum ya fi tsalki gare su inna Allah Allah khabirun macikin sani ne da ma yasma'un da abin da suke aikatawa ghaddul basari wajibun runce ido daga barin kallon haram cewa yace wajibi ne ba al-insanu za ta lada darfahu labuda an yajihu bi afkarin radi'a idan mutum ya saki gane shi ya ta kalle kalle kalle banza kalle yuhi to zai zo mai da tunani mara kyau mai muni watilkal afkar wannan ko tunanin tunanin na banza la ta ba za ta ban mai su ba hatta tudkhilahu fi mukhalafatin har ta shigar da shi cikin saba ma Allah wa gaddul basari yu'iruhu ala himzil farji rince ganin shi daga barin kallon matar da bata halatta gare shi ba zai taimake shi bisa da kiyaye farje shi haka ita ma mace ta runce ta, kallon mazan da ba nata ba zai kai ta da aikata banna wani haza saboda haka ne a barin lawo ta baraka wata ala bigar da lamsa Allah ya hori mominai su rika runce ganin su daga barin kallon hara wagon lilin mominati ya gogo guda min absirin hinna wa ya hafaz na furojahunna wala yundi na zinatahunna illa ma zahara min ha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو, أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون wa kullil mu'minati ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gaba mu'minai mata ya gardudu da min absarihinna su rinke ganin su ne idanunsu amma la yahillu hunna daga barin kallon abin da bai halatta ba gare su wa ya hafazna hunna su kiyaye farjojensu daga aikata abin da bai halatta ba kama وجب على الرجال غض الابصار كذلك يجب على النساء ya da runce ido da runce gani daga mara kallon haram yan waje ga maza su ma mata wajibi ne gare su da da ummi makatum Ibn umm makatum ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana a'ama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu zawjatan lahu tare da manzo Allah akwai matan shi guda biyu fasara ya kula huma sai dinga ce ma matan nan duk ihtaji ba ihtaji ba ku shiga hijabi shi da ku kauce ku kauce ku koye ku koye kala ta suka ce ya da sola huwa a'ama la yubsiru shay'an ai ibnu maka ibnu ummi makatum ya rasulullahi ai makaho ne bai ganin komai komai zanna ba zai gan mu ba kala afa ya wani antuma to kuma makahi ne in shi makaho ne suka ce a to da ya waje ba shi kai ya gan ku haka ya waje ba kuma ka ku gan shi afa amiya ba ne an tuma kama yajibu gaddul basar da ana rajul kazalika yajibu alal mar'ati ya da runce ido daga barin kalla haram ya waje ba ga namiji haka nan ya waje ba ga mace mata wala yubdina zinatahunna kada su bayyanar daga gaban jikinsu ko kuma ƙawarsu banda ma gabban illa ma zahara min ha sai abin da ya bayyana gare ta abin da ya bayyana gare shi huwa alwajh wal kafani shine huska da ta huna guda biyu <coughs> ba laifi mace ta basu su ba ta rufe su ba kuma kai namiji babu da ka kalli huska ka kalli ta hunanta fa yajuzu an nazuru ilayhima kallon su ya halatta wakama ma jibu gardun basari ya jibu gardun basira ta aidan ya da runce ido ya waje ba haka ma runce basira shi ma ya waje ba in kana da kyakkyawan tunani da hankali kyakkyawa to da yawa zaton ka zai zama gaskiya to da haka tunani in ba daidai ba ka zaka da shi A sa shi wurin sha'anin Allah da sha'anin addinin ka ya yi ka donga tunani cikin lamarin mutane haka tona musu asiri babu kyau ahlul ne masu kaifin basira firasatum takalu Allah kuɗi sa tunaninsu da kyautata zatonsu da maganarsu abu abokan zato da wuya ce kuskure ta kusa zan ba ta kuskure wa yajibu alaihim an yaqudu basairahum kuma ya wajaba gare su su runce basirarsu la yudlikuna fi auratil musulmi kasu dinga sakin basirar surin binciken al'auran musulmi wale da abi bi umurihinna su mata su lulluɓa mayafansu ala a akan wuyansu ya zama ya rufe kirjinsu yasturna ru'usahunna wal anaq wa su bil makamin. su sa na'i su rufe kansu su rufe waya su rufe kirazansu to kuma ba irin yadda aka sa hijabi ba yanzu duk halittar mace gata kana kallon surarta kuma an sa hijabi akwai ba hijabi a takali shari'a akwai hijabi ba na abu. ba irin su ba a'a hijabi ba kuma hijabi wai dole ka ɗunka ko kin ɗunka kuwa ba kin ruhi tun daga kai har ƙafafu amma ga sura cikin ki ana kallo kuma ka kaga babu da Allah ma ya ce a ɗauka hijabi a sa ya dai ce a ruhe jiki a sa tufahi ya ka sa tufahi a ruhe kai a ruhe wuya a ruhe kirji ya zama ba za ka gani ba ka ce wance ce ko ku sifa wance ce to haka son sauƙin sa a ɗauka doguwar taguwa sannan a yi mayahi a ruhe kai sannan da dai sauransu to kuma ruhe fuska da suke yi babu yadda aka ce a ruhe fuska nuna gashi an ce a ba fuska a ba tahuna da aka ta kisa gina ikin ruwa huska ga doguwar tankuwa tana jan kasa da hijabi amma kin san sunanta ga mutanen banza kai kan banza kai kan banza mata marasa kirki suna shiga irin wannan saboda in ta shiga ce fasikanci ba san wace ce ba da aka ta ɓoye kanta mafi yawanci masu wannan shiga a wurare to ya an taɓa su ya kaskace a shi wanda ya bausa ya banza to ko ga dai shari'a idan mutanen banza suka riki wata al'ada ta zamo shi'a ɗinsu to kai mai mutunci ka kauce mishi kin sa wando misali kin sa ki, kin ɗaura zane kin sa taguwa kuma a ci an sa breziya an sa taguwa kin kawo kallabi kin kawo mayahi ya za a cike ba mata suna ba ce don sa hijabi iri kaza ba lokacin farkon shari'a yasba ta sa dole sai an sa hijabi wata lauya ta tahi nan tsahi, ta iske ana artamu da wasu ta bincika gidan da ta dawo ta ce wallahi ta ce mace a mana hisba wallahi ku sake duba wannan magana ta ɗonka hijabi ko dai gwamnati ta ɗonka wa kowace mace hijabi ko ko ku bincika ya Allah ya ce ba na tabbatar da Allah ba zai ce sai an sa hijabi ɗaukakke iri kaza ba ta ce na ta yi tsari ana rigima da wasu 'yan yara ba ma balakangi ba na bincika gidansu wallah ba su da abin da za su ci wanda bai ci ba ya ce sai ya ɗauka hijabi iri kaza da ko dai ku ɗauka masu hijabi iri kaza ko ko ku bari su rahe al'aura yadda Allah ya ce da aka cewa sai an ɗauka hijabi iri kaza al'ada ce kuma mai kyau al'ada ce mai kyau amma ba a cewa wai shi a shari'a an ce wata ahali ke wacce ba ka sa hijabi ta ce ko lai hana shi daga gudu Allah gama da shi za ga abin da Allah ya ce dai su lulluɓa mayahi ga kawunansu wanda zai rufe kansu ya rufe waya ya rufe kirji wala yubdi da ta hunna kasu bayanar da kawansu alhafiya koyayya wahiya ma a da lokacin wala kafin shi da abin da ba huska ba ba ta wadanta guda biyu ba kasu bai ta wannan ila liba hinna sai ga mazansu au hinna ko su au aba'i hinna ko kowayen su da almahari maharamansu au hinna ko su au abna'i ko diyan mazansu au hinna ko ɗan uwansu maharamai aw bani ihwanihin hinna ko ɗiyan ƴan uwansu mata maharamai su maza aw bali a ɗiyan ƴan uwansu maza muharramai aw bali a hawate na ko ɗiyan ƴan uwansu mata aw nisa'ihinna ko mata mu'minai shine nisau mislunna mata irin su matan da ba musulmi ba haramun ne su ga abin da ba musta ba da tahin hannun kike musulma saboda suna gaya ma kafirai ƴan uwansu sifofin mata musulmi don su cuce su aw ma malakat ko abunda da masu ta mallaka da bayi bai juzu kallon abin da ba huska da tafi ba ya halatta ga waɗanda muka lissafa illa ma bai da sunan wa rukubati sai abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa ba ya haru ma zurhu da da zuwa kallon wannan wuri ya haramta ga duk wanda ba mijin mace ba ko wane ne ko ɗanta in ya balaga ko bai balaga ba haramun ne ta dunga barin tsakanin cibiya da guwanta saboda suna kafa ba su kunya hakan ta cikin taro yaron da aka saba wasa da shi da haka nan ya tona asiri ma baka za ka so da gani ga abu ya baci asiri ya to da ya ce au nisa'ihinna hin wa kharaja min nisa'ihinna al-kafiratu kafirai mata sun fita cikin halaccin kallon abin da ba huska da tafi ba min nisa'ihinna da ce wanda ya au nisa'ihinna fala yajuzu muslimati takashuf lahunna kwana jiki bai halatta ba ga musulmi mata su kwana jikinsu ga waɗanda yake ba musulmi ba li'annahunna yasmuna li azwajihinna saboda suna sifanta matan musulmi ga mazaizansu to kaga zuwa asibiti a za'a da kaga zuwa asibiti ya zama kan darura ya halatta ga matsatse ya ci musu kuma ta ne aka yi ta kira gare mu mu musulmi mu koya ma mu mata musamman aikin asibiti saboda da kahiri da kahira duk kahirai ne ya kamata mu samu musulmi mata namu a koya musu wannan ayyuka don a rage yadda matan kafirai ke wa matan mu wulakanci musamman wurin awon ciki da wurin karɓar haihuwa wallahi har kashi suke basu da wulakanci ta haka ya kamata a bari yara su yi kokari su yi wanda su ko malaman da ke koyarwa tsakani da allah zargi ya yi yawa kuma gari guda ba ba jiha guda ba masu aikin koyar da likitanci da nas nas tsakani da allah akwai ɓata gari da yawa cikinsu a zargin da ake yi kuma abin bakin ciki za ka suka cewa "Hadda musulmi an taɓa wani shugaba na makarantar mutanas da ke nan allah saka mai da alkhairi ya zo kan ba da admission wata ta zo bata cancanci a ba ta admission ba sai ta zo wata su ta lallashe shi ta zo ta aza hannuwan ta kasa teburi ta sake jikinta ya ce ke hudu irin ki na bari gida ja yake ba da wuri da allah ina da hudu irin ki gida take ba wuri ya kore ta saboda sun saba da cewa malaman wannan makarantun ana zargin su kwarai da gaske to haka ake bukata malaman mu da ke cikin makarantun nas nas da da kwalejojin koyon aikin jinya da shi kanshi na likitanci ba Allah su rike mutuncin su da kuma mutuncin addinin mu washe malama malakat aymanuhun al'abi da aka ce abin da suka mallaka na bayi to ka aza mata kaɗai a'a bawa namiji ya halatta ya ga jikin mace amma ban da tsakanin cibiya da gwiwa awi tabi'ina ko ko masu biyan gidaje fi fudulin da a neman sauran abinci bayan allah wanda suna shiga cewa yadda ko zo ne ko da walwalan ɗaiki yadda ko kaza da dai sauransu wannan ba laifi dan ba wasu da za a kula da su bane amma su ma gairi ulil irbati bil hijab waɗanda yake ba masu buƙatan mata ba cikin mazaizai ya zama al'aurarsu ba ta kula ba ta muji saboda ganin mace to wannan amma ɗin ya zo abincin ka faɗa ko mai abinci ka gaya ya cika kallon matan ka ko ɗiyanka jimalin ka tsaya daga waje a kai maka ba dole ba da sai ka shigo nan don wani yaro na balaga ba a sani ba ciki ne ɗan ƙarami to amma za a gani wani mai da hankali ga yara mata da matan mai gida da dai sauran abubuwa wani ya zo ya ce a mashi wuta an ka yan mashi wuta cikin larabawa ne ana ruwa yadda ya dawo ya ta mutu a bashi an ka sake ɗebo mai yadda ya dawo sai mai gida ce kai shi ka zo mai dan wata ko ka zo kunna da wuta ko kuma dama gidan ka gani mutum ya zo neman abinci ko kuma bai zo nema da aka gaira kudin irbati min rijal banda waɗanda mazan da ka buƙatan mata awil ifli cikin wanda aka ce balahi suga abin da ya wuce fuska da tawuna banda bakin cibiya da buwawu ko kuma yara ƙanana wanda ba su balaga akawu yana ƙara ka yau gunduwa ta sayo ɗan hannu ta sayi a'a duk abin da zai za ta yi ta gwada wata isa ko ta gwada ita mace don ta zo wani namiji wanda ba malamin ta ba ba wanda hankalin sahara haramun ya ce irin wanda su kuma da al'ada ta tahiya ma in ta zo da mutane suke sai ta sake ta tahiya tana bayyana da wasu abubuwa na ta wannan duk ya zama cikin haramun da ku maza da ku mata wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya ku bidai maza da mata ku tuba zuwa ga Allah dukkan ku shi ni ce tubuna ila Allah wa rasulihi bima wa'adakum min al-fadl al-mamnun dukkan ku tuba ma Allah na abin da ke aukuwa gare ku na kallon da an ka hana ku la'allakum haqiqa cewa ku tuflihuna za ku tsira in kun tuba ma Allah bisa ga wannan abubuwa wa ya yami wa ayyuhuna kun wasari da min ibadikum wa ima'aikun. in yakunu fuqara a'idukum Allah fadli wallahu wasi'un alim wa ayyuhul ayama minkum wa auri marasa maza a cikin ku al'ayyimu mace mara miji shi ne ma laisa da ha zauju ba ta da miji ku aure ta kuma ku aure ku ita in tana cikin kulub ikiran kayan Hausa yi ba budurwa ce ko ko in ka tashi aure ka nemi mata ta girki ko budurwa ko bajawara in dai ba ta da miji to ya halatta ka aure ta wa man na lahu zawju haka mutumin da bai da mata ko cikin maza a cikin ƴaƴa maza maza da mata kana kurimatu zuwa tsariya da farko an haramta auren mace mai zina wa na hadhihi al-aya wannan aya ta shahi wancan hukunci mun karanta cewa wasu so su auren akwai, saboda talauci za a ce maka musu Allah ya ce ko bisa to yanzu duk mara miji

جاء رجل جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان زوجتي لا ترد يد لابسه قال له صلى الله عليه وسلم طلقها قال احبها اذا طلقتها تتبعها نفسي قال اصبر عليها اذا wani mutum ya zo ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullahi matata ba ta maida shi ba ta hana hannu mai shawarta duk wanda ya zo taɓa ta ba ruwanta za ta bari ya taɓa ta wato ma'ana bai amince mata ba amma kuma ba zai zo ce tana zina ba da in tana zira to sai ya kawo shi in bai kawo ba sai a yi amma dai wannan la ta rubu da labisu ba ta maila ko ba ta kauna hannu wanda zai shafe ta ba za ta yi mashi lalle ta ce ka sake ta kala ya ce to kuma hukumin ko a ina hasana in na sake ta raina za ta bi ta ba zan yi hankuri ba ya ce to yi hankuri ka rike ta tun da ba ka yi hankurin barinta. ta. Ina kuma fukara a su waɗanda za a aura in talakawa ne ko ko wanda za a aura in talaka ce yi yuguni himmallah bin fadlihi ka kula da talauci ba wanda an ka haifa da wadata da Allah Allah zai wadatar da su da fadalarsu ko kuma ya zama ba alƙawari in ya kuru fukara in kuma sun zama talakawa lokacin wanda Allah ya alƙawarin zai fara taso don fadar da ya daga fadala don da aka ce aure yana daga cikin sabubban da ke sa mutum ya arziki kuma kare ya tabo da lebarori lebaran da haɗa mata ya fi wanda bai da mata wadata kawata ya kare sai ya rarrace shi ba da mata da mai mata kuma an ce duk inda haɗa mata hudu ba a rasa tuwo haɗin tuwon dare insha Allah da aka rike mata guda ko an so hada ba a gaida ba ne irin koyo bukara irin sun zama talakawa to alƙawarin Allah ya kuɗe hindun nan Allah zai wadata su bin fadlihi daga fadlishi wallahu Allah wa wasi'un bai fadla ne alimun cikin sani a tazuriyar aure yadda asa babu gina shina ya daga sabuwa da kasa mutum shi wadata shakara biyu ilan hasan al-bakara wani mutum ya ɗan kuka ta gauci da ba wa hasan ƙari da wasu ta zaure ta ɗaya aure a ta zaure sai ya aure ƙari da wani ce mashi ke shi san ka ce ka sai doki fashtara fasan sai sai لا سوى ولا بين أنت يا دائما وحاتم لنبي هلاك إلا بابا القرآن لوطن رمضان Allah ya sanya wannan da ake yanka a cikinsa. Allah ya barka manzo Allah da shi. Allah ya kira da salatul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim.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 العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحادي لما سبق ولا أصحابك المستقيم على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 shi kuna ganewa